الكريم ɗan uwa masu sauraron mu kallon mu muna mu sallama irin ta addinin musulunci kuma muna ma kowa barka da sallah Allah ya maimaita mana ya shi ibadun mu wannan wani karin bayani ne wanda yake kamar ciko na bayanin da muka yi sati ɗaya da ya wuce akan halascin yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa da kuma halascin yin addu'a a kabarinsa lokacin da aka je kai masa ziyara a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka zuwa karkin aya wanda ya saurari bidiyon ya ji cewa a cikin wannan bidiyon bayan mun yi dogon jawabi mun rufe shi da jefa tahaddi har kusan guda hudu tahaddi na farko cewa babu wani malamin musulunci da ya takaita ma'anar wannan aya da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ibn taimiyya a bayan ibn taimiyya ma ba a samu wanda ya bi shi akan wannan fahimtar ba sai almajiransa da kuma wahabiyawan wannan zamanin da muke ciki muke ba da tahajjin don Allah wanda ya karanta ya san wani malami wanda ba almajirin Ibn Taymiyya ba ba ba wahabi ba kuma ba Ibn Taymiyya kansa ba ya faɗi nassi da sarihi da ke bayyana cewa ma'anan wannan ayan ya taƙaita da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna da buƙatar ya nuna mana ya ƙara mana ilimi ya samu ladan watsa ilimi su kuma har yanzu ba a samu wanda ya tunkari matsalar ba ko ya shinshine ta sai dai kawai haushi da hayaki kamar yadda mai waka ke cewa ya gifku ga tital bakri shudda khinaquhu fil yaqtulani wal mar'u da kattari a sauran matsaloli na uku kuma da muka faɗi a ciki tayi ne na tattaunawa duk da shi ma yana kama da tahaddi din da ɗan uwan da ya zama silar tattauna matsala shi ne wanda aka fi sani da malam kasim toro na cewa idan yana da daman tattaunawa da ni akan wannan bibiyan da ya yi wanda yake magana akan hikayatul utubi kuma yake magana da wannan ayan na suratul nisa' na saurare shi kuma na ji kurakurai da auhamu wanda ba za su kasa biya ba idan yana da dama mu tattauna da shi in lissafo mai su ya kare kansa sa'annan kuma ta yin tattaunawa akan maudu'in tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wafatinsa tawassuli da zatin annabi bayan wafatinsa da kuma maudu'in halastin yin addu'a a kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan akalla mawdu'ai uku ce da na bada ta yin tattaunawa in yana da dama kuma bayan na yi bidiyon ba a yi awa biyar ba sako ya zo min daga wajensa ta hanyar wani makusancinsa yake nuna min cewa ya ji abin da na faɗi ko maganan da na yi game da karatunsa ko game da shi kuma yana mun fatan alkhairi sai dai game da tattaunawa ta social media wanda ake yi ban iya ba baya da gogewa baya da masaniya akan facebook da social media ba zai iya tattaunawa ta wannan hanyar ba sai dai da a ce muna gari ɗaya ne za mu so ni kuma ba na a najeriya shi yana najeriya so a ƙarfe dai muka yi ittifakin cewa sanda allah ya kawo ni najeriya za mu ƙoƙarin ittifakin gabatar da tattaunawa sannan kuma a maganan waɗannan kurakuran yana ba da shawara na cewa in yi bidiyo in bayyana ma duniya su so ni kuma nike ce masa a yanayin yadda abubuwa suke gudana ina kyama na yin raddi daga nesa saki ka ruga ko jefa ka ruga wani magana da hausawa ke faɗi saboda wannan raddin kowa zai iya yi da jahili da mai alaka da karatu da wanda bai da alaka da karatu kamar yadda muke gani kowa mai raddi kowa zai iya sa kyamara a ɗakinsa kowa zai iya magana a gaban ɗalibansa da sunan raddi ya faɗi abin da yake so ya juya maganan wanda yake ma raddi ya faɗi abin da yake so a kan shi a masa kabba wanda kila da za a haɗu wajen da wajen ko tari ba zai iya yi so ba ni da sha'awar irin wannan amma ya ba da shawara ya nuna sha'awan yana so a bidiyo a bayyana waɗannan kurakuran sai nake ce da shi akwai makita mafi kyau ta ilimi a tarihin malamai a duk sanda suka yi saɓani ya zama haɗuwa ya gagara saboda wata matsala kamar ba su a gari ɗaya ko gudun fitina to murasala ake ma'ana wanda yake kalubalanta zai rubuta karamin littafi ko littafi akan kalubalen da yake yi ya tura ya watsa ma duniya kuma in an rubuta amsa a turo masa a watsa ma duniya na ce masa to insha Allahu daga an gama hutun sallah daren farko na sallah aikin da zan yi rubutu akan waɗannan kurakurai guda biyar ko sama da haka idan na gama kuma zan tura maka zan watsa ma duniya kai ma da fatan za ka yi haka bayan kayi haka inda bukatar ka bidiyo kuma kai to kusan dai haka muka rabu da shi to a yanzu a wannan bidiyon ina son in yi tsokaci takaitacce akan waɗannan kurakurai biyar ɗin wanda in zan yi cikakken bayani a kansu ana bukatan sama da awa ɗaya don shi ma bidiyon nashi da na fitar da kurakuran kusan na awa ɗaya to ɗan haskawa ne ishara mai karatu zai iya fahimtar me ake so a ce zai iya koma ma littattafan da aka faɗa waɗanda suke tabbatar da kurakuransu ya gane ke ciki kafin littafi da na rubuta akan matsalan ya zo hannunsa don wani la'in ham jiya da yau na samar da shafuffukan da suka kunshi dukkanin waɗannan kurakurai guda biyar kawai dai matsalar maktabobi yanzu suna hutun sallah waɗanda za su editin ɗinsa shi zai jinkirta tun a yau a sakan mu duniya shi amma dai cikin kwana biyu uku in ya yi tsawo kwana biyar insha Allah zai zama ya yi wa'annan kurakurai guda biyar da nake so in lissafa a yanzu na farko daga cikinsu duk wanda ya saurari bidiyonsa da ya magana akan hikayatul ukbi ya magana akan ayatul nisa ayatu suratul nisa walau annahum izzalamu anfusahum ya ji abun farko da ya fara faɗi cewa hikayatul ukbi ba ta da isnadi duk waɗanda suke faɗanta suna faɗanta ba isnadi wanda ya faɗe ta da isnadi bai kama sunan utubi ba sannan daga baya bayan mintoci kamar minti goma ko sha biyar a cikin bidiyon ya bayyana cewa wannan hikayar ba ta zo da isnadi ba sai ta hanyar wato kanzul ummal na Alauddin hindu hindi ya faɗe ta da isnadi zuwa ga Sayyidina Ali ibn Abi Talib karkashin nakaltowa daga littafin Azzail na Ibn Sam'an kuma isnadin da ya faɗa zuwa ga Sayyidina Ali ibn Abi Talib mursali zuwa ga Abu Sadiq Abu Sadiq kuma bai ji ba ma'ana bai zauna bai haɗu da Sayyidina Ali kai hanya ta biyu kuma hanyar bai haƙi da ya fitar da ita ta hanyar abu har harba hilali a cikin shu'abul iman isnadin da ya kawo cike yake da matsaloli cike yake da duhu ta yadda shi ma ba wani ma'ana ba wani amfani wadda za a yi da shi ba ya da wani dalala da yake da shi wannan mujmal din maganarsa kenan wannan maganar da na haifaito nashi ya kunshi cewa hikayatul utbi ba ta da isnadi ba inda aka kawo ta da isnadi da sunan utbi sannan inda aka faɗe ta da isnadin guda biyu ne kawai kuma dukansu babu sunan kutubi na ɗaya a littafin kanzul ummal na biyu a littafin shu'abul iman wannan maganan nashi akwai kurakurai manya-manya guda biyu a cikinsu wanda wayannan kurakuran suna koma makarancin bincike wanda zai magana akan matsala bai yi cikakken binciken da ya kamata a kanta ko ba ya da kayan aiki ba ya da littattafai ko littattafan nasa na hoto ne ba na karantawa ba ko kuma da google da shamila yake binciken nasa amma duk wanda yake da littattafai da gaske kuma ba hoto kawai yake da su ba yana karantawa to zai san cewa wannan hikayar an rawaito ta da isnadi sama da wuri biyu a ƙarƙashin binciken da na yi na samo natijar cewa wannan hikayar. an rawaito ta ta hanyoyi mabambanta har kusan guda shida na farko daga ciki wanda ya fi shahara shine hanyar utubi din wanda shi wannan al'utubi din shine Muhammadu ibn ubaidillah ibn amr ibn muawiya ibn amr ibn utba ibn abi sufyan Safar ibn حرب ya yi wafati bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shekara 228 kamar yadda babban malami a khatibul baghdadi ya faɗa a littafinsa tarihu madinati salam wanda aka fi sani da tarihu baghdad da kuma wato abu abdullah mai littafin a addurrar fi akhbarin madina hakanan ibnu asakir shi ma a cikin lissafinsa ithafu za'ir wa itraf al-mukim sa'ir sun faɗi cewa waɗannan da na faɗa sun faɗi cewa shi al'utubi shine ne mai wannan sunan wannan shine ne tarjamarsa tarjaman nasa ya zo a cikin tarihu bagdad kamar yadda na faɗi hakanan ya zo a cikin littafin siyarwa alamin nubala na azhar wannan hikaya ta farko kenan ta utubi mai wannan aljanna hikaya ta biyu ta zo ta hanyar Muhammad ibn Harb Muhammad ibn Harb al-Hilali wannan hikayan ta zo a cikin littafin مثير الأزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي hakanan wannan hikayar ta zo a cikin wato littattafai kusan uku zuwa hudu amma mafi akdam akdam ɗin wanda ya kawo ta daga wajensa muhammadu ibn harbin al-hilali ne wato a ibn jauzi kuma ya kawo ta da isnadi shi kuma malamin bai faɗi riwaya daga wajen muhammadu ibn harbi na hilali ba tare da isnadi bai ma kawo shi ga baki ɗaya ba binciken shi ya takaita kan Utbi da Ali ibn Abi Talib da Abu Harb bin Hilali bai hango riwaya daga Muhammad ibn Harb al-Hilali ba wanda wannan shi fi shaha. na uku akwai riwaya daga wajen Muhammad ibn Harb al-Bahi Muhammad ibn Harb al-Bahi wanda shi kuma wannan ya zo tare da isnadinsa a cikin littafin Ibn bashwai mai suna ƙurba ila rabbil alamin da wasu 'yan baya da suka nakalto daga wajensa sannan akwai riwaya ta hudu da ta zo daga wajen da ta zo daga wajen abu shibla albahiri abu shibla albahiri wanda abu abdullahi marrakushi ya zo da ita da isnadinta a cikin littafinsa mai suna misbahu zalam fil mustaghifina bi khairil ana wa'annan guda ukun nan dukansu sun zo da isnadi malam bai hango su ba bai faɗe su isnadi zuwa ga Muhammad ibn Harb al bai isnadi zuwa ga Muhammad ibn Harb al-Hilali isnadi zuwa ga Abu Shibla al-Bahili shi ma wa'annan dukkaninsu sun haɗu wajen rawaito hikaya da isnadi wanda malam yana nuna cewa babu inda ta zo da isnadi sai ta hanya biyu wannan karancin bincike ne da ya faɗaɗa binciken nasa da ya san haka sannan ƙari akan haka shi al'utubi ɗin nan wanda ya fi shahara da riwaya babban malami wato ibnun najjar ne littafin akhbaru ne littafin addurrar sanina fi akhbarin madina ya faɗo wannan hikayar zuwa ga muhammad ibn harbin hilal mai ta hakikin littafin dr salahuddin bin abbas ya faɗi cewa shi muhammad ibn harba al-hilali ɗin nan shi ne muhammad ibn ubaidillah ibn amr ibn muawiya ibn amr ibn utba ibn abi sufyan ibn wanda wannan shine tarjaman utbi ɗin da malaman da suka gabata suka faɗi wanda hakan na nuna cewa da muhammad Ibnu harb da al mutum ɗaya ne duk da shi muhakkik ɗin ya ɗan faɗi saɓani wajen shekarun wafati da kusan shekara sha bakwai ya ce ya yi wafati ne shekara ɗari biyu da arba'in da biyar su kuma a asalin masadir an ce 228 amma komai ɗaya ne a cikin abin da kai wanda in hakan ya tabbata cewa hikayatul utbi din tana da isnadi a littattafai kusan biyar cikakken isnadi kuma sai dai matsaloli na rauni da ba za a rasa ba kawai dai al'utbi laƙabinsa shi kuma muhammad ibn har an jingina shi zuwa ga kakansa na sama da yawa akan yi haka a littattafai malamai mutum kan akan jingina shi da sunan kakansa na sama kamar ibnu taymiya kansa mahaifinsa ba sunansa ba ne, amma ana jingina sa da kakansa so hikayatul utbi tana da isnadi a ƙarƙashin abin da doktor Salahuddin ya tabbatar na cewa utbi shine Muhammad ibn Harb al-Hilali kuma ya amfade shi da isnadi zuwa gare shi a cikin littattafai mabambanta kamar yadda muka faɗa a baya kamar muthirul azmi saki wanda shi malami ya ta faɗan sunan wannan littafi da a ce ya karanta littafin ne da gaske ya karanta isnadin daga farko har karke kawai ba ya ɗauko shi ba ne daga wani wuri ba tare da ya koma ma littafin ba da ya ga isnadin hakanan ya zo a cikin addurra samina fi akhbarin madina ta isnadi littafin ibnu najjar hakanan ya zo a cikin littafin misbahu zalam fil mustaghifina bi al anam na babban malami Abu Abdullahi Marakushi wannan za mu iya kiran shi da ɗaya daga cikin kurakurai guda biyar duk da in za mu faɗaɗa shi kusan kuskure biyu ne zuwa uku ba ɗaya ba idan muka tsallake wannan muka je kuskure na gaba za mu ji cewa malamin aminci minti biyar zuwa shida bakwai na maganarsa ya lissafo littattafan da hikayatul utubi ta zo ba tare da isnadi ba a cikin wannan littattafan da ya lissafo littafi na farko da ya faɗa shine littafin al'allama ibn qudama mai suna al-mughni sannan littafi na biyu sahibu Asharhin kabir bai faɗi sunansa ba amma dai a zahirin magana yana nufin Asharhul kabir ne ala matn al-mughni fi fiqh al-hanbali hakan nan ya lissafo su ya kawo al'imamun nawawi ya kawo al-buhuti ya kawo Asakawi, sahawi ya kawo al-hafiz ibn kasir kafin nan ma ya kawo ibn al-jauzi abul faraj ya faɗi sunan littafin sa muthirul azmi saki da ya lissafa su gaba ya lissafa su gaba ɗaya ce dukansu waɗannan ba su faɗi hikayar da isnadi ba to ibnul jauzi daga cikinsu ya faɗe ta daga cikakken da cikakken isnadi daga shi daga zatinsa zuwa muhammad ibn harbin hilal duk wanda yake so ya tabbas akan wannan ya buɗe littafin musirul azm sakin ila ashrafil amakin da ibnul jauzi daga ya faɗe ta isnadi shi kuma ya sa ibnul jauzi a lissafin waɗanda ba su faɗa da isnadi ba wannan wahani da kuskure wannan na uku kenan ko na biyu kuskure na uku a cikin maganganunsa ya cakuɗa hikayoyin wanda yaƙinan wannan cakuɗan yana koma ma cewa wallahi ba a karanta hikayar a littattafan da suka zo ba daga farko hakan ko dai an ɗauko daga gogul ko shamila ko kuma an duba Kihras ko an ji a bakin wani amma in an karanta su za a fahimci ta hakikin cewa littattafan nan da aka faɗa da bambanci akwai waɗanda littattafan da suka kawo hikayen daga utubi kamar su a ibn Qudama akwai waɗanda suka kawo hikayen daga wajen muhammadu ibn harbin hilali kamar shi ibn aljauzi din a cikin muthirul azmi saki da izuddin rasani a cikin rumuzul kunus tafsirin kitabin aziz akwai waɗanda suka kawo hikayan kuma daga wajen Muhammad ibn Harb al bahim kamar yadda ya zo a cikin littafin Ibn Bashwan Qurba ila Rabbil Alamin akwai waɗanda suka kawo hikayan kuma daga wajen Abu Shibl al bahim kamar yadda wato mai littafin Misbah Zalam ya kawo Abu Abdullah al-Marrakushi akwai waɗanda suka kawo ta kuma daga wajen Sayyidina Ali ibn Abi Talib kaman al'imamu al-thalabi a cikin tafsirinsa ne sun duk da shi ne ma kawo wannan ba al wal bayan akwai wanda suka kawo shi daga wajen sayyidina ali ibn abi talib kamar al-imamu al-qurtubi akwai sannan kanzul ummal din da ya kawo sannan akwai waɗanda suka faɗe ta ba tare da isnadin ta zuwa ga rawi ba kamar alhafiz ibn abdulbar haka ya faɗe ta kamar Al'imamu nasafi a cikin tafsirinsa Su malamin haka duka ya cakuɗa su ba tare da bambanta su da a ce an karanta duka da an san wannan bambancin wannan kuskure na uku kenan ko na hudu kuskure na biyar wayannan kurakuran da muka faɗa ba za mu sifanta malamin da jahilci ba saboda ba mu koyi hakan ba ba ma san mu abin da jahilai suke yi hakan nan ba za mu sifanta shi da karya ba sai dai abin da za mu iya sifanta shi a ilmance kuskure ko wahani ko karancin bincike da koma ma asalin littattafai da dogara da gogul ko kuskure na gaba na kuɗi kenan ko na biyar kuskure ne da yake da alaƙa da ƙarancin koyon karatu a gaban malamai akwai abubuwan da ba su a rubuce a littafi zama gaban malami ke sa a san su wasu surrori ne wanda sai wanda ya zauna gaban malami yake sauka su wannan kuskuren shine a lokacin da yake magana a kan hikaya zuwanta a cikin littafin wato albuhuti littafin albuhuti na cewa ya naƙaltota da uslubin yin ruwa wannan uslubi ne na tamiri wai ana rawaito hakanan kan littafin al'imamun nasafi ya rawaito ta da uslubin kila wai an ce haka ya fassara ya ce wannan kila da yiruwa ɗin na tamridi ne kai tsaye ba tare da taraddudi ba ko cewa zai iya yiwa haka ba zai iya yiwa haka wanda hakan na nuna cewa shi malam abin da ya sani ya takaita kan cewa duk inda aka ce kila ko aka ce yiwuwa yana nufin wannan abin da za a faɗa mai rauni ne ba mai kyau ba ne ɓataccen magana wanda shi kan shi da a ce za mu bibi karatuttukansa za mu tsinci hadisi ingantacce da ya san ingantacce ne kowa ya san ingantacce ne da ya faɗe shi da uslubin yunwa ana rawaito ko an rawaito shine fassarar yunwa ko an rawaito ruwuya yunwa ana rawaito kila an ce yanzu in na ce kawai yurwa an rasulillah innamal a'malu binniyat ma'anansa wannan hadisin na na shi na nuna batacce shi ana shi fahimtar ke amma da a ce an zauna da malamai sosai yadda ya kamata to ko shakka babu za a san cewa uslubul bina'i lil majhul idan an kawo shi wajen nakalto magana yana da ma'anoni sama da ɗaya ana zuwa da shi da ma'anan tamridi kamar yadda ya faɗi nuni akan cewa abin da aka nakalto yana da rauni tabi'id ko tamrid sannan ana zuwa da shi da ma'anan cewa abin nan da aka rawaito abu ne mashuri da kowa ya sani saboda haka saboda ijazi da ikhtisar ba bukatar sai an faɗi rawi din kaman hadisi da ya shahara kowa ya san shi ya san inda ya fito a makamin ijaz ba sai ka faɗi rawin ba misalai akan hakan da yawa kamar hadisin da na faɗi ba da daɗewa ba inna mal amalu bin niyyat zai wahala ka samu musulmin da bai san shi ba kawai ka ce ruwa saboda shahararsa shuhratul qawl ma'ana na biyu kenan hakan nan akan kawo uslubul Binail majhul ba dan komai ba sai dan a san da magana kwakwalwa na ba ta bani daman in tuna da rawin ko san da rubutu na kasa tunawa kawai sai in ce kila ko ruya ba wai dan yana da rauni ba hakan nan yana zuwa limut laƙai hikaya wa'annan ma'anoni guda hudu wanda duk mai zama a gaban malamai yana karanta kutubul turas zai yawa rinka ji da yawa ana baharwa in kila ta zo a ce wannan na tamridi ko a ce wannan na mublaqul hikaya ko kuma wannan na shuhura ce wanda ban san iya malaman da muke karatu suke faɗakarwa akan haka kuma mun ga hakan a wakilance. wanda saboda mahimmancin wannan gaban tun a lokacin muna karatu da na ji wa'annan ma'anonin na dawwana su na nazzama su na mai da su waka takriban ina cewa والنقل بالبناء للمجهول لأربع تحفظ shuhratu wal hikaya wal jahlu bil بالقائل في الرواية ma'anoni guda hudu manya-manya suke sa a kawo su to malamin baicin tasirantuwa da abin da yake iktifadi da ya tsaya ya lura cewa wannan kila da ruwa din ba lalai ne ya zama na tamridi musamman da ya bibi kayan a duk littattafan da ta zo zai ga ba wanda ya soki riwayan in ba ibn taimiyya da almajiransa duk wanda ya kawo hikaya ko ya shiru a kanta ko ya faɗi abin da ke nuna ingancinta ko ma ya babu a kanta ko Ibn taymiya kai tsaye bai rusa ta ba kawai dai ya ce a wurinsa ba ta kai a gina hukunci da ita ba waɗanda suke ƙaryata ta suke nuna shirmen banza ne tasuniya ne kusan duk wahabiyawan zamanin mu wanda daga cikin abin da ke nuna shaharan wannan magana cewa da cewa waɗannan littattafan da suka kawo kila da yiwuwa ba tamridi suke nufi yanzu nan in ka je kabarin manzan Allah sallallahu alaihi Sallama, za ka ga juz'in hikayan utubi a rubuce saboda wannan hikayan a karkenta a littattafai sama da talatin da suka rawaito ta shi al'uci balaraben ƙauyen bayan ya gama yin annabi kirari da yin istigifari da neman annabi ya masu istigifari ya rike tawassulin nashi da wasu baitoci guda biyu shahararru ya khaira man dufinat bil qa'i a azumu fataba min tibihin al qa'u wal hakam ruhi ko nafsi riwayatai alfida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al jud wal yanzu haka in zaka dauko hoton kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na abubakar da na umar za ga akwai gimshiki biyu a tsakaninsu ɗaya daga cikin gimshikan an rubuta ya haira mallufi na bilƙa'i a azumuhu fa taba min dibihin na qa'u akaru ɗaya kuma an rubuta baitin kankan nafsil fida'u li qabrin an ta sakin, al-afaf wa fihi al wanda rubuta wannan baiti biyu a jikin bangon da ke kewaye da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne da ya samu shekaru ɗaruruwa Kotun zamanin khilafa abbasiyya kotun zamanin khilafa usmaniyya dan zai wuya a ce a zamanin wahabiyawa gwamnatin wahabiyawa aka rubuta kuma cikin sirrin Allah da ikon Allah sun goge abubuwa da yawa da ke cikin kabarin annabi amma har yanzu ba su goge wannan ba ban sani ba malamin da a ce ya san hikayar daga farkon ta har kankanta? kuma ya taɓa zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi to da ya faɗaka da wannan baitocin da ke rubuce hakan kuma yana nuna cewa har a wurin manya-manyan malaman wahabiyawa sun yarda cewa hikayar tana da asali domin da sun goge ta a wajen amma kuma ba su goge duk kuma gimshikan mazhaban naka sun yi zauna a wajen ko sun yi karo da wajen saboda haka wannan kila a maganan nasafi da yurwa a maganan albuhuti ba na tamridi ba ne na shuhratul qawli ne kamar yadda ibnu kasir ya sifanta ta da hikaya mashura kai ma ka yarda da hakan kuma ka ito haka wannan kuskure na hudu kenan ko na biyar sai kuskure na shida na kake ko na biyar wanda daga shi zan dakata wanda kowane kuskure da na faɗa za a iya yin masa halka mai zaman kansa walakin ba ma so mu shagalta da tattauna matsalar da ta shafi wasu in rubutun ya fito da taƙiƙinsa ɗaliban ilimi za su karanta su karu kuma shi ma malamin ina sa ran cewa zai karanta za a yi mubahasa ta ilimi mai tsafta ta ƙarke a wajen tattauna aya walau annahu izzalamu kusahu ya faɗi cewa ba zai yi wa annabi ya istighfari bayan wafatinsa har yake kafa hujja da cewa wastaghfara lahum ar-rasul fi'ili ne da fa'ili shi kuma fi'ili sai mai rai yake iya aikatawa wanda gaba ɗaya ya tabbatar ma cewa ba zai yi annabi ya iya yin istighfari bayan wafatinsa ba da hujja ne na fahimtarsa da hankalinsa da hujja na fahimtarsa da hankalinsa da kuma ƙoƙarin jawo hadisan da za su daidai da fahimtarsa iza matal insano in kafa amalu annabi kuma shi ma mutum kamar malam yana nuna cewa bai yadda da hususiyya ba annabi ba ya da wata hususiyya da Allah ya yi masa bayan wafatinsa da kabarin annabi ko da gawan annabi sallallahu alaihi wasallama da gawan duk wani mutum duk ɗaya ne shi yasa aka aka daidaita idza mata insanu in kafa amalu wannan fahimta ce gari ba wanda in dai ba 'yan wannan mazhabar ba ba za a taɓa samun irin ta ba manzon Allah kamar yadda Allah yake ɓance shi khususiyoyi daban-daban a rayuwarsa har shi da kansa yake cewa lastu ka hayatikum yake gaya masahabansa ni ba irin ku bane to haka nan bayan wafatinsa yana da khasa'is ɗin da ba kowa yake da shi ba iza matal insanu ba zai yiwu ka ɗabbaka shi kai sai akan annabi ba khususan da ƙara'i ɗin da suke rusa sannan malam duk ya manta da hadisan da ake kawowa da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan wafatinsa zai iya yin istighfari misali kamar hadisi shahararre a cikin littattafan malamai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum aw wa uhdisu lakum sannan yake cewa wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama wajadtu ko fama amiltu min khairin hamiltu Allah alayhi wa ma wajadtu min sharrin istaghfartu Allah lakum wanda wannan hadisin malamai da yawa sun faɗi abin da ke nuna ingancinsa kamar alhaifani a cikin majmu'uz zawa'id ya faɗi abin da ke nuna ingancinsa hakanan al-iraqi shi ma a cikin littafinsa ya faɗi abin da ke ishara zuwa ga ingancinsa kuma a ƙarƙashin bincike na ban samu wani malami ko ɗaya ba da ya raunana hadisin kai tsaye in ba albani a cikin silsilatul ahadisu da'ifa ya tattara turuk ɗinsa ya ce masa da'ifi wanda a matsayinsa na mawahabi ne da mai a kan annabi itiqadin cewa bayan wafatinsa babu abin da zai iya ma al'ummansa ba za a yi tawassuli da zatinsa ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba hukuncinsa ba zai rasa tasirantuwa da aƙidarsa to alhasil dai tadifin albani ba hujja bane a wajenmu in dai tadifin albani raunana hadisin da albani ya zama hujja a wurinmu to maganganun shahannan ɗari kama ya kamata ya zama hujja a wurin in mun ce shi ibrahim ya ce ku yadda hujja ne in mun ce shehu tijjani ya ce ku yadda hujja ne in mun ce sai ya jelani ya ce ku yadda hujja ne in ko ba ku yarda ba to ba zai taɓa yiwuwa inda muke da saɓani ba ka kawo magana albani ko ibnu taymiya ko malaman mazhabar ka ce hujja ne da kake so ka gamsar da mu da shi Haka nan, hadisin da ke nuna rayuwar annabawa a cikin kaburburansu wanda wasu malaman hadisi sun inganta shi hadisu raddi salam malamin da kansa ya faɗi hadisi kuma ya yarda cewa in an yi ma annabi sallama Allah na dawo masa da ruhinsa sai dai bai yarda wanda aka dawo mai da ruhinsa zai iya yin istighfari me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kake kallon ba zai iya yin istighfari ba saboda ba ruhi a jikinsa to an masa sallama an dawo da ruhi abin da yasa kake kallon ba zai iya ba ya bushe kuma ba wanda zai je gaban kabarin annabi ya roƙi annabi ya masa istighfari face sai ya fara da sallama so ma'ana hadisai da yawa da suke nuna cewa yin annabi ya istighfari bayan rayuwansa ba abu ne garibi ba abu ne wanda yake da asali yake da asar ko da baka gamsu da shi ba suna da yawa ba zan iya faɗan duk abin da nake so in faɗa ba amma a cikin wannan littafin da na rubuta wanda na kira shi da suna tsakanin jiya da yau na rubuta littafi na kira shi da suna alƙaunul mundi an hikayatul utbi ma'ana a cikin wannan littafin na faɗa na tattauna abubuwa mabambanta masu mahimmancin gaske akan wannan matsala wanda duk mai son gaskiya in ya karanta littafin ina kyakkyawan zaton tasawwar ɗinsa zai canza hakanan abu na karke a cikin maganar nasa ya ƙara tabbatar ma cewa ita ayan walau annahum izzalamu anfusahum ta takaita da rayuwar manzon Allah hujjar da ya kafa hujja wai na siyaki siyakin ayan na ba da wannan ma'ana ya ɗauko cewa walau annahum wannan gamirin yana koma ma munafukai ne alam tara ila allazina yazhumuna ko ra'aital munafiqin wanda irin wannan fahimtar da malam yayi da magabatansa suka yi su ibn taymiya da waɗanda suka biyo bayansa su ibn abdulhadi da mabambantansu su as-sahsawani al-hindi da abdullatif hafid ibn abdulwahab da sauransu yana kama sosai da fahimtan murtaddai da suka yi ma'ayan alkur'ani na zakka a lokacin da annabi ya wafati suka ce ba za su ba da zakka ba saboda zakka a zamanin annabi kawai take aiki suka kafa hujja da faɗin Allah وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم har zuwa inda Allah yake cewa huzmin amwalihim sadaqatan tutahhir Thank you. wai shi da rutsawo hana ciwon yana ciwon ciki amma ina ba wa ciki zai iya rawar amma kuma ya faɗi shi ma ɗin yana yi ina da kike ne min shi. ko bayan babbar da koyar ko zuwan jami'a tana na ƙara zuwa ba ya ƙara shirin aiki banza ne ciki na biya a yanzu a wannan ni kuma wallahi da a ya cin gara zama abin da na ci

Yeah. <laughs>

Nisa cikin dare idan to daga daga yi da wiki wiki da idanu na bayi na ce to. A zuwa ce kuɗe da bayi. To a to ni ma ko da ciwon ciki ya shi ni cikin dare su da wata shi za su wani a za a gana muku. Ina cewa wajen shi ke rafa yin shahada ciwon ciki da ba a ce mutu. Wallahi cewa na shahada ne. Ni ma yarda da ciki na na buƙatar. Ina yi dukkan mun

I wanted